This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC wannan karo a mintoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da sahabu imam aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin hukumar zaben najeriya ta kara wa'adin raba katunan zaɓe na dindindin har zuwa gab da ranar gudanar da zaben muna da rahoto Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi Allah wadai da harin da aka kai jiya Lahadi kan wani sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin Mali har mutane uku suka mutu wasu goma sha biyu kuma suka jikkata. a cikin sanarwa da mr bane bara daren jiya lahadi ya ce kashe sojin kiyaye zaman lafiya da fararen hula a mali keta dokar kasa da kasa ce da ba za a lamunta da haka ba magatakardan ya ce kokari a fili na hana samun a ci gaba a daidai wannan muhimmin lokaci da ake yunkurin samun zaman lafiya a mali abin bakin ciki ne majalisar ɗinkin duniya ta ce an harba dokoki fiye da talatin a kan gidan da sojojin kiyaye zaman lafiyan suke a yankin kidal na malin hakanan kuma makaman sun dira kan rugar laraba makiyaya da ke kusa inda yara biyu suka halaka jama'a suka ce sojojin kiyaye zaman lafiyan ba su bata lokaci ba wajen mai da martani babu dai bayanai nan take kan waɗanda suke da alhakin kai wannan har a safiyar jiya lahadi sojan niger da chadi sun kaddamar da hare-hare na haɗin gwiwa kan kungiyar boko haram mai cibiya a najeriya majiyoyi na soja sun ce a safiyar jiya lahadi ne sojojin najeriya da na chadi suka fara kai farmaki a jihar borno da ke arewa maso gabashin ƙasar kasar Ƙasashen biyu sun haɗa ƙarfi da Najeriya da Kamaru domin su kai farmaki kan ƙungiyar wacce ba da dadewa ba ta yi mubaya ga ƙungiyar ISIS. A ranar Asabar wani dandalin masu ikirarin su 'yan jihadi ne ya ambaci ƙungiyar Boko Haram tana cewa muna mubaya'a ga Khalifa a cikin wani faifan bidiyo da ake ikirari daga ƙungiyar 'yan tawayen ce a Najeriya. sanarwar da boko haram ta bayan ranar asabar an ba da ita ne sa'o'i bayan wasu fashe-fashe daban-daban da suka faru a maiduguri babban birnin jihar borno har mutane 55 suka halaka wasu 140 kuma suka jikata a iraki mako ɗaya yanzu bayan da aka kaddamar da farmaki ta ƙasa da nufin kwato birnin tikris sojojin iraki da mayakan sa kai yan shiya masu tallafawa suna ci gaba da arangama gama da mayakan sa kan isis a bayan garin tikrit a yunkurin koran mayakan sa kanta wajen kwace gari daya lokaci-lokaci nuna kawancin a halin yanzu tana fafatawa ne ta, wato ta kama garuruwan alduru da kuma albu ajil inda gwanayen harbi na isis suke hana kokarin kakkaɓe garin daga ragowar 'yan tawaye masu tsauran ra'ayi dubban sojoji ne suka kaddamar da farmaki ranar lahadi a makon jiya kan garin na tikan birnin na gari mai muhimmanci da ke tsakanin bagadaza inda gwamnatin kasar take da kudanci da kuma birnin musul da ke arewaci inda nan ne tungar kungiyar ta isis iraki tare da taimakon iran tana kaddamar da harin ne ba tare da hannun amurka ba wacce take ci gaba da kai farmaki ta sama kan muradun isis a wasu sassa daban-daban to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce wakilan Amurka da na Iran sun rage bambance-bambance da ke tsakaninsu kan shirin nukiliyan Iran. Duk da haka ya ce a shirye yake Amurka ta janye daga shawarwarin idan har ba su cimma daidaito da Washington da ta gamsu da shi ba. Shugaban na Amurka ya yi magana ne cikin wani shirin tashar talabijin ta CBS da aka nuna jiya Lahadi. ya ce duk wata yarjejeniya da aka kulla tilasta ta baiwa spetocin kasashen yammacin duniya ikon su tantance cewa iran ba ta kera makaman nukiliya ba daga bisani a cikin wannan shiri mai suna face the nation prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce shi da shugaba obama suna da buri ɗaya na hana iran mallakar makaman nukiliya inda suka sami sabari shine hanyar da za a bi a sami biyan bukata. iran dai ta dage cewa shirin nukiliyan ta na farin kaya ne a kasar india 'yan sanda sun kama kalla mutane 22 bayan da gungun wasu suka farwa wani gidan yari sa kashe wani da ake zargi dan fyaɗe ne a yankin da ake kira nagala nan da ke yarewa maso gabashin ƙasar har zuwa jiya ladi yana ci gaba da zaman ɗarɗar bayan dubban mutane suka kai hari kan gidan fursuna a wuri da ake kira dimapur suka fidda wani da ake zargi da laifin fyaɗe suka lakaɗa masa duka suka kashe shi sannan suka ɗauki gawarsa suka ɗaura kan gofar babban agogo da ke birnin al'amarin ya auku ne ko ranar alhamis yan sanda suka ce waɗanda aka kaman ana zargin su ne da yin bore babu tabbas ko suna da hannu a dukar Sayyid Farid Khan dan shekaru 35 da haihuwa wadda ake zargi yayi wa wata yarinya yar shekaru goma sha tara da haihuwa fyaɗe yar wata kabila da ake kira naga sautari shi wanda ake zargin musulmi ne daga kabilar da ake kira bengal iyalansa suna zargin 'yan sanda sun yi masa bita da kulli ne domin su samu damar korar musulmi daga yankin da ake kira na galalan kabilar da aka santa a yankin tajima tana zargin kabilar ta bengal waɗanda musulmi ne waɗanda suke ƙara yawa a yankin daga jihar assam da ke kusa da kuma waɗanda suka fito daga bangaladesh cewa baƙin haure ne kuma suna kwashe albarkatun yankin kisan mutumin ya auku yan kwanaki bayan da gwamnatin kasar ta hana a nuna wani silima da bbc ta hada kan fyaɗe da aka fyaɗen giwa ta faɗi da aka yi wata ɗaliba a new delhi a cikin watan disamban shekara ta 2012 al'amari da ya kaɗa mutane a kasar baki ɗaya da kuma sassan duniya labaran duniya kenan kuka saurara. da labarun mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda hukumar zaben kasar ta bayyana ƙara wato ba da wa'adin karɓar katunan zaɓuka ga wakilinmu Nasiru Adamu ilkaya da ci gaban rahoton. hukumar zaben dai da alamu na neman kwantar da duk wani korafi ne kan rashin raba adadi mai yawa na rajistar zaben inda yanzu take cewa sassan ma ta yi nasarar raba fiye da kashi 90 cikin 100 sabon ranar 22 ga watan nan na rufe bada rajistar kwana shida ne kawai zuwa ranar babban zaben na shugaban kasa da majalisun tarayya. it's clear that it was Jami'in labarun shugaban hukumar zaben Kayo da Idewu ke nuna nasarar gwajin amfani da katin tantance masu kada ƙuri'a da yake nuna ingancin rajistar zaben. Jagororin jam'iyyun dai yana nuna gamsuwa ga ƙarin wa'adin da nuna ƙwarin gwiwa samun nasara a babban zaben. Alhaji Sani Halliru Maiwa na daga shugabannin jam'iyyar adawa ta APC na arewacin Najeriya. Kawai idan muka kada ƙuri'a mu tsaya a ƙidaya mu duk abin da aka zo in dai aka yi wannan abin kuma yadda jega yake so ya amfani da kadiri da dama mu ba mu kuɗi ne mu ba mu bukata. A yi wannan zaben a gama mu mun riga muna da yaƙini in Allah ya yarda saboda mu muna tare da jama'a kuma ba za mu taɓa yarda sojoji su ce za su zo ba wai saboda su nuna mana bindiga mu ji tsoro a'a muna bakin akwatin zaɓe a kada a tsare a raka ran nan in mun fito mun riga mun fito kenan sai an riga an faɗi zaɓe cewa an gama shi kenan lokacin zamu koma amma ba za mu yi faɗa da kowa ba. shi ma mataimakin kakakin kamfe ɗin pdp yariman muri na nuna gwamnati ba ta yi wa hukumar zaben katsalandan ba. lokacin gulba ba a magana da amfani da maganar da ka ji gulba ko zunɗe ko wani sashi faɗi ka ce shine tabbas. alhaji so ba za ka rasa jin cewa ana zargin ku yan pdp kun yi amfani da maganan katin zaben nan an tsallake ba ku yi nasara ba kun yi amfani da maganar tsaro an tsallake su caji sun shiga ba ku yi nasara ba yanzu karshe kuna nema ku yi amfani da kotu ne wajen hana zaben nan mu ba mu taɓa ɗaukan wata matakala na hana zaɓe ba ba ni tsammanin kafafuwan watsa labarai na duniya nunannu irin ku za ku ɗauki wannan cewa magana ne ba ku manta da wannan wannan ba magana ne da za a yi amfani da shi ga masu hankali su ce suna tafiya da shi ba mu rike ka a matsayin shaida cewa pdp ta tabbatar za a iya yin zaben nan allah ya kai mu ran 28 ga wata na fi shugaban kasar najeriya wanda ya faɗi wannan shugaban ƙasa fa dr ebele jonathan da shi da mataimakinsa architect namadi sambo duk sun faɗa cewa za a yi zaɓe ni kuma wane ne a cikin kayan miya ni me kanwa nake ko kuma gishiri kuma za ka zo ranar zaɓe ran 28 ga wata kashe gari za a ce maka pdp sun ci zaɓe ka zo gidan nan ka sha fanta da coca-cola kan umarni wa wata kungiya yawan democratic party rajista da sanya ta takardar kada ƙuri'a daga babbar kotun tarayya hukumar zaben ta ce bata samu bayanin hakan daga kotun ba balle ta wani mataki a kai nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau mara. samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin guyya, samalin guyya, samalin guyya. ina mafi talin cikin jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita ka fa ya jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka ka na yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita alin gwanin sha'awa samalin biyan suna su halin burin sa a dinga yin to madalla yanzu kuma ga salihu garba da shirinmu na gaba ba za ƙarfi nemin kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi To yau bakin namu injiniya Umar Bamale Sani Aminu Dutsen ma da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri da wakiliyarmu Maidina Dauda za su karkar firarsu a kan tattalin arzikin Najeriya da shawarwari dangane da abubuwa da ya kamata a yi. a cikin shekara uku a cikin shekara guda za a samu masana'antu guda uku eh, eh, tsayayyu a kowane central district a cikin shekara guda za a samu guda goma sha biyu a kowace local government inda kake da local government goma ko ishirin sai ka lissafa sai ka gani wanda a tabbatar an yi amfani da kudaden da ake da su eh. irin haka shi zai sanya kin saboda mi saboda wannan shi ne kuɗi ka yi amfani da ko karfinka ko iliminka ko basirarka ka samo ka tafi kai ce ba ne da kai da iyalinka kuma abin da za ki lura idan yanzu misali mu wajenmu kano katsina ina ne zaki je ki tada lokacin lokacin roman eh, rani ga tumatari nan sai dai a zudda ga yan ƙanana ƙananan zaki ga waɗansu sun an koya musu yadda za su hurar da shi yadda ake yin kar yadda ake yin kaudin shi yanzu kin san kauda kauda abu to yadda ake kauda shi zaki ga cewa a'a maimakon aje ana hida shi kan kwalta da kike gana a an koya musu ma yadda za a yi kauda shi a busar da shi a sanya shi cikin ko leda ko wani abu lokacin da babu ai ta yi ai ta yi haka za ki ga cewar to ba nan zai tsaya ba su kansu masu noman ranin an ƙara musu ƙarfin guye bari mu ƙara yi wanda ma dai bai yi bari mu yi to kin ga bazan kwaila yan rake da ake yi kuma magana rayuwa ce haka take yau in kina da naira dubu in kika hita ba ki cinta sai dai ki sai kaza ki sai kaza ki sai kaza kazancen da kika sa da kika zan da shi kuma in yi ansa shi ma zai je sai kaza injiniya shigo wannan batu mai dai yanzu ya zama ba zan ce alaƙaƙai kadangaren bakin tulu ba tun da <laughs> yanzu ma dai ya zama yanzu ta sauka kayayyaki da za a yi amfani da su wajen haɓaka ma'adanan nan saboda najeriya ta dogaro da kanta ta ɓangaren ma'adanai wace shawara za ka bayar ne ta hanyoyin samun su akwai weba da ake ba in za ka shigo da wa'innan injina na aikin ma'adanai kuma akwai wato ita weba din nan kama a ɗauke maka haraji kenan eh haraji sannan kuma in za ka yi aikin akan baka kaman shekara biyu zuwa biyar in ka haƙa saboda shi ba yau ne ka sa kuɗi ko shekara ɗaya biyu ka same shi ba so za a baka lokaci a tabbatar ka so samun riba to kaga ana iya a haɗa ƙarfi kamar yanzu a anguwa mutane masu ƙarfi haka ɗan tara kuɗi haka sai su je banki in suka je banki kaga an san ba mutum ɗaya ba ne su wa'innan saboda aka haɗa gwiwa mutane su zama kaman ashirin ko talatin to in an haɗa sai a samu kuma wanda yake ƙwararre akan aikin shi zai ba da shawara saboda duk abin da za ka yi sai ka nemi wanda yake ya san cewa ga yanda za a yi to shi zai ba da shawara ya ce to lokaci kaza ga kuɗin da ya kamata a fitar kaza saboda aikin ma'adanai sai ka san kasuwan kuma in kin duba lokacin da da ake haƙo su ta ma muna da makera su za su je su sarrafa to wa'innan makeran an kyale su to yanzu haka za a iya jawo su su ma in an haƙo sai a ga hikimansu ta yaya za a ƙara sarrafa shi yin irin nasu yanzu akwai wanda suka kera jirgin sama ta ba a zauna an yi aiki ba in aka taimaka musu su ma za ta tashi sama din to shi yasa duk wanda ke gani Allah ya bashi wani hikima yanzu akan aiki ma Najeriya dai muna da kwarewa a bangaren kwakwalwa da sanin abin da ya kamata mu yi amma kuma ba hanyoyin amfani da su da kuma rashin kuɗi saboda haka dole sai mun zauna mun ga su kansu bankunan nan su rage ruwan da suke bayarwa. Barin tambaye Aisha 'yar kasuwa in ji shin yaya karfin naira yake shafan kasuwancin ki a yanzu? ai ni ne ko zan ga miki karshe yanzu nan bai fi kwana hudu da daga switzerland ba gaskiya na kusan kuka ma a garin sai dai kawai dai imani ne ne <laughs> don kudin da na je da shi na dauka <laughs> kudin ma irin zan siya abu don na je last year to abin na siya wancan shekaran na siya bana ya na wancan shekaran kudin bai kai kwata kwatan wanda tafi da shi ba amma don tashin dala kayan da na zo da shi bai kai kwatan wanda na siya wancan shekaran ba don ya bala'in hawa hatta banki da na sa kati na na zaɓi kuɗi sai na ga kuɗin da suka yi caji na ma yafi na black market to yanzu ya zaki ki sai da kayan ke na yanzu shine ya zama ko dala daya to ni lokacin ta ba in eh, Allah ya da da na je na saya akan dubu dari da casa'in da daya amma da na je can su bankin sai na sa a duba mu da na je banki na suka ce an cire mu dubu dari da casa'in da hudu ni faran da na je bankin washe gari wani da na je can garin washe gari na cire kuɗi a banki to na banki ma sai na fi black market to yanzu mu 'yan kasuwa ma kuka mu shine ta ina za mu yi in ba mun kawo din ba ya za waye zai an ce wai wasu ce me yasa sai mun kawo kayan to mun ba mu da shi ma kasan tunanin da ce dama muna da irin na Kaduna Texas irin na da ba abin da zai da dawo eh, baka ci baka sha baka sutura baka hawan mota baka ko doki ma baka hawan shi a kasar nan sai ka hada shi da naira kai daidai wallahi gaskiyan shi sani na nemi shawarwarin ku yadda Najeriya za ta fita daga cikin wannan kange da take shin nace ku ne kwararru a nan da kai da Umar kai da kake kwararre a fannin mu'amala da kuɗi a ce ba makaranta ya kamata ka buɗe ba yanzu na yadda za ka koyar da matasanmu yadda za su yi mu'amala da kuɗi a'a in abu kaza ya faru ba dole sai ka ci bashi buga ga inda za ka je ka nemi shine ce ni a halin yanzu ni a kan irin kaina ina da makaranta shine Islamic Bank and Finance Institute wanda har ni da Ahmadu Bello University Zaria muna koyarwa muna ba da certificate na magana Islamic Banking banda haka kuma yawancin mu manyan ma'aikatu bankuna da sauransu eh, muna zuwa muna ba su fahimta akan magana yadda ake mu'amalar banki na musulunci amma shi ana cewar akwai matsalar da ta fi karfin ɗaiɗaitu a ce ɗaya wancan ɗaya wancan ɗaya wancan. ku haɗa hannu ko da ma'aikatu manya-manya da masu kuɗi kamar yadda umar ya faɗi da sauransu sun kin gane ku jawo ma Aisha ciki da yake yar kasuwa ce magana ban san abin da ake ce magana theory daban magana abin da ke gaskiyar magana shine cewar a tsaya gwamnati ta tsaya a tsara yadda abun nan yake a tsaya a fuskanci gaskiya a sanya kuɗi inda ya kamata a sa a daina sa kuɗi inda bai kamata a sa ba ba mu da ilimi ba mu da ruwa ba mu da wuta dole sai an gyara wannan in kina maganar cewar mutane su zo ai mun na tashi ki da ni da ke kaduna muka tashi mun tashi a kaduna mun san cewa ba abin da ya kai ya gana ta tafi wata ƙasa sayan kayan switzerland mm. don in kika zo kakuri duk wurin na masana'antun textiles an waye gari ba musu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda dole ne a tsaya a kalle su mun waye gari cewar abubuwan ma da ke tallafa ma junanmu duka mun bi mun saida su da sunan eh, eh, privatization a nan a jakuta cement a nan wurin a duniya yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata ya zama mafi inganci a duniya amma tun da aka fara shi lokacin shagari an watsa an lalata shi wannan shi zai ba da karhe da tama da karhe da wata tsiya da ake magana har a ce an abin nan mai kike takama da shi wai man naki ma sai kin sai da shi sannan ki so man da zaki sanya ma mota ki ba yau baki ki tace mai da za a sa ma mota kike abin nan a jakuta yanzu sun soma aiki kuma an soma sayar da su a kasuwa Nigeria Defense Minerals Industries na eh, Kaduna eh. tare aka fara hada shi da na malaysia da na india na india yau su rocket suke yi mu har yanzu abin da muke gadajen katifu eh. gado gado muke da katifa a wuri eh, ka san saboda an samu matsalar kujeru in allah ya yarda za a so macirin amfaninta yanzu kamar maganan da muke yi na ma'adanan nan akwai makarantar horar da mutane wanda za su aikin ma'adanai a jos wanda ni nake shugabanta kuma wannan makaranta yanzu haka ta soma yaya ɗalibai akwai fanni kashi biyu akwai masu digiri akwai wanda yake ko da sunanka baka iya rubuta ba za a nuna maka za a horar da kai yanda za ka koyi aikin ma'adanai ko ka gane wannan ma'adanai menene shi ta ina za a sarrafa shi to kaga in aka ƙara samun mutane wanda yake suna da sha'awa kamar kai yanzu da ilimin da kake da shi na bankin za ka ba da shawarwari yadda za a fito da feasibility report mai kyau da kuma yadda za a samu kuɗi da wanda su kansu za a ba su shawara tun da shi mai kuɗi yana so in ya sa kuɗin shi ya ga nawa zai samu to amma shi aikin ma'adanai ba yau in ka sa ne gobe ka samu ba sai a hankali sai an ɗan samu to amma da shawaran ku wanda yake suka kware akan harkan kuɗi za a ci nasara mu kuma namu wanda yake muna da ilimin yanda za a haƙa za mu nuna ma mutane cewa eh sai ga yanda kuɗin za su rinka shigowa ga yanda kuma za a sarrafa ma'adanan a halin da ake ciki kenan yanzu. To jama'a ƙarshen firar kenan da fatan an himmatu kuma jama'a da shugabannin ƙasar za su yi wani abu. A madadin baƙin namu injiniya Umar Bamale, Sani Aminu Dutsen ma da hajiya aisha abdullahi maiduguri da wakilar madina dauda da cd wanda ya shirya mana sauti ne salu garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya To madalla a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe uku da minti kusan 23 na safe kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned both. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a. In ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya Kofi Annan. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Wannan doka ta hana. Dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Zai ce ya mu taimana daɗi amma fa mu barge na ramin Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka yake sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne Suleiman Abubakar ɗan Nijar mazami a kaya Ghana. Wai su hukumomin Nijar mene ne ya same su? Wace ciya ce suka sa suna kama alnajiri wani wace ciya ce ta taso musu? Su yi hankali da kansu. Mu da kan kanmu da sun kara wallahi tun ne rena uban wani wallahi shi ma Allah yana mishi wulatanci. saboda duk bila'in ga daga na ana fama da shi ana fama da bila'i ba a ganin shi ba sai kore ga bila'i nan ku kare shi eh, sai Allah shi muna muna roƙon Allah shi muna maganin shi ku shiga kamun kamun almajirin wacce ci ce a tsarin ku ko Najeriya da ta fara wannan wallahi ba wata ce ba sabilin wannan bila'i na Najeriya sabilin galla za mu almajirai na ko kuma in ku yi hankali ba wallahi billahi tana zuwa tana zuwa nan gani. wallahi billahi na Muhammadu Adaka da in ya hau gidan radio bai da wata magana sai magana almajirai da mun kai mishi addu'a gidan washi yanzu ina shi ayya bar kasa akwai wannan da aka same tarmari shi bai kamar mu ma ba za mu ba mu kamar shi kuma insha Allah duk wanda yake bai mu kamar mu wallahi sai mun gani shi kuma Allah shi na shirin kama mu kuma Allah ya salamu alaikum ni na Suleiman Abubakar dan Nijar mazami Kaduna Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Mansur Isa Fagwalawa a kanan Daba Najeriya. To, Hajiya Zainab Maina, ministan mata ta tarayyar najeriya mun ji jawabin ki da kika yi zuwan ki kano to amma abin da nake so ki gane shine bawa ministoci mata da goodluck ebele ya yi ai ya yi shi ne saboda a samu wata hanya ta handama da babakere da wasa kudin mutanen najeriya a sauwaƙe wanda idan muka duba matan najeriya waɗanda aka ba su wannan ministoci din ba wadda ba a yi badakala da handama da re a ofis ɗinta ba kuma kin yi bayani kuma ma akan cewa jonathan ya ba wa mata dama an tura su nda haba hajiya zainab ai mace ba a soja aka santa ba kuma wannan shine zai daɗa kawo rauni wajen harkar tsaro a ƙasa ta najeriya wata mata za ka tura a najeriya ta je ta yaƙi da 'yan boko haram wannan ai ganganci kuma mun fuskanci cewa shugaba jonathan yana so kasan nan ta sake dorewa a wannan turba da yake kokarin dora ta ta gangan saboda haka mu wannan jawabi da kika yi ba da yawon mu ba kuma ba za mu zaɓi wannan gwamnatin ta ci gaba da wannan handama da ba babakere da rahin tsaro da kullum mutum zai kwanta a gidansa ba da tabbas zai waye gari saboda haka jama'a ku fito ku zaɓi jantanta duk mutumin da kuke tunanin zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen kawo tsaro dukiyoyinku da rayuwarku da lafiyarku to ranar zaɓe ashirin da 28 ga watan ku da zai kama a je a dangwala masa kura sunana mansur isa fagwalawa a kanan daba najeriya to madalla yanzu kuma kafin mu karkare ga takaitattun labarai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da harin da aka kai jiya lahadi kan wani sansanin majalisar ɗinkin duniya arewacin mali har mutane uku suka mutu wasu kuma goma sha biyu suka ji rauni a cikin sanarwa da mr bane bara daren jiya lahadi ya ce kashe sojan kiyaye zaman lafiya da fararen hula a mali keta dokar ƙasa da ƙasa ce da ba za a lamunta ba sojojin Nijar da Chadi da Najeriya sun kaddamar da hare-hare na haɗin gwiwa kan ƙungiyar Boko Haram mai cibiya a ƙasar. majiyoyin na soja sun ce a safiyar jiya lahadi ne sojojin najeriya da na chadi suka fara kai farmakin a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar a iraki mako ɗaya yanzu bayan da aka kaddamar da farmaki ta ƙasa da nufin kwato birnin tikrit sojojin iraki da mayakan sa kai yan shiya masu tallafa suna ci gaba da arangama da mayakan sa kan isis a bayan garin tikrit a yunkurin korar mayakan sa kan ta wajen kwace gari bayan gari rundunar kawancin a halin yanzu tana fafata ne ta kama garuruwan aldur da kuma ajil inda gwanayen harbi na isis suke hana kokarin kakkaɓe garin daga ragowar 'yan tawaye masu tsauran ra'ayi ga masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki hada ilimi garkuwar dan adam na yusuf aliyu harande yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam cd da har hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.